Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum kamma da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Laraba farko a watan Nuwamba shekara ta 2023. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baba da muhimman kanin labarai. to alheri a yau Laraba rukunin farko na 'yan kasashen waje da suka makale a zirin Gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas sun fara a barin yankin da aka yi wa kawanya zuwa cikin misira shugaban kasar faransa emmanuel macron ya isa kasar kazakhstan a yau laraba a zagayen farko na ziyara da ya kai a tsakiyar asiya kana sojojin myanmar sun kaddamar da wani harin bam ta saba na biyu a yau laraba a kan yankin nan da ke karkashin ikon wata kungiyar 'yan bindiga da wata kabila a kan iyakar kasar da china kanun labaran kenan jami'an tsaro a najeriya sun kai waɗansu tagwayen har-hare a dazukan jihohin kebbi da zamfara a yunkurin kakkaɓe 'yan bindiga da suka addabi yankin inda suka yi nasarar kashe waɗansu 'yan bindiga da kuma kwashe kayayyakin aikinsu suna waɗanda suka addabi wannan yanki gaba ɗai wannan wuri dama an mun daɗe da waɗi cewa in muddin aka rihe shi insha Allahu abubuwa za su yi sauƙi wannan yankin gaba ɗai A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin mulkin soji ta yi karin haske game da zargin mukarraban hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum da kokarin fitar da shi a kasar a sace zargin da na hannun dama ke cewa ba kanshin gaskiya. in mai kwaɗi bai da hankali to masu saurari yana da hankali su sani wa da Allah yana nan hukuma Allah bai kwana sai kuma shirin arewa a yau da ke haska fitila kan abin da ke ciwo yankin tuwo a kwarya da a yau zai haska fitila kan batun gidauniyar da aka kafa a jihar sokoto da nufin shawo kan matsalar tsaro za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga labaran mai karantawa baba Yakubu Makeri. a yau laraba rukunin farko na 'yan kasashen waje da suka makale a zirin gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin isra'ila da kungiyar 'yan bindigar falasdinawa ta hamas sun fara barin yankin da aka yi wa ƙawanya zuwa cikin misira sake buɗe kan iyakar rafa domin ba masu rike da kwalin fasfon na kasashen waje daman ficewa yana cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin isra'ila da misira da kuma hamas a qatar akalla 'yan kasashen waje 400 ne aka ba su daman ketarawa zuwa cikin misira bugu da ƙari akan 'yan kasashen wajen kimanin falasɗinawa 81 da suka jikata ne aka garzaya da su da motar ambulan daga gaza zuwa asibitoci a misira marasa lafiyan su ne na farko da aka tabbatar falasɗinawa ne da aka ba su daman ficewa gaza tun farkon yakin a ranar bakwai ga watan oktoba ficewan farkon na 'yan kasashen waje da falasdinawa yana zuwa ne a lokacin da gaza ke fuskantar katsewar hanyoyin sadarwa baki daya shugaban faransa emmanuel macron ya isa kasar kazakhstan a yau laraba a zagayen farko na ziyara da ya kai a tsakiyar asiya yankin da aka daɗe ana kallo a matsayin bayan gidan kasar rasha da ya janyo hankalin kasashen yamma tun farin yaƙi da ukraine kazakhstan mai arzikin mai tuni ta cike gurbi wurin aikewa da ɗanyen mai zuwa ƙasashen turai bayan da suka daina karɓar mai daga ƙasar rasha kana ta zama mahaɗa mai muhimmanci ga yarjejeniyar kasuwanci tsakanin china da turai da ta kaucewa ratsawa ta rasha a wata ganawa da shugaba kasim Juman tukayev macron ya yaba wa kazakhstan da ta ki bi wa moscow wato a yaki da take yi da ukraine kana ya ce kasashen biyu sun sanya hannu a kan yarjejeniyar kasuwanci a ciki har da bayyana aniyar haɗin gwiwa wurin na wani aiki a wani wuri mai ƙasa da ƙarafa na musamman rasha dai ta bayyana damuwa ga yadda kasashen yammacin duniya ke kara karfafa hulɗar diflomasiyya da tsofaffin kasashen tarayyar soviet a tsakiyar asiya ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya faɗa a makon da ya gabata cewa kasashen yamma suna kokarin raba rasha da makwabtanta da abokai da kuma ƙawayenta. cewa an jima kaɗan babu zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda dakarun Najeriya suka kai tagwayen hare-hare a dazukan jihohin Kebbi da Zamfara tare da nasarar kashe waɗansu jigajigan mayakan sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu muhammadu nasiru ya aiko mana hasababbin dan bindigan nan wato dogo gide ya tsallake rijiya da baya samun ingantattun bayanan sirri da jami'an sojin suka yi akan yadda 'yan bindigar suka mamaye ƙauyen sangeko na jihar kebbi ya haddasa wannan nasara da suka samu duk da yake 'yan bindigar sun yi turjiya amma dai a ƙarshe sojin sun hallaka uku daga cikin jigajigansu shugaban karamar hukumar mulkin danko sago a jihar kebbi Hussein Aliyu ya ce wannan wata ƙarin nasara ce ga fafatukar da gwamnati ke yi wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga. Alhamdulillah dai Allah ya kara ba da nasarori bisa ga bayanan sirrin da aka samu aka sanar da su jami'an tsaron suka bi kuma Allah ya sa aka yi nasara su waɗannan da aka samu aka kashe su dama suna daga cikin waɗanda suka addabi wannan yanki gaba ɗai so kaga dai Allah ya ƙara taimakon ana ta samun nasarori bisa ga kwarin gwiwa da wannan gwamnati take baya kaga yadda abubuwan ke ta gudana wannan wuri dama an mun daɗe da waɗi cewa in muddin aka rihe shi insha Allahu abubuwa za su yi sauki wannan yankin gaba ɗaya kuma kaga yanzu wannan malikaci ɗin da aka kai wa'annan jami'an tsaron ba kebbi state ɗaya ba har da niger state da kake gani suna matuƙar jin daɗi. A wani farmaki na haɗin gwiwa da sojin su kai a ƙauyukan ɗan sadau mai tukunya da kuma babban doka a tsakanin jihohin Kebbi da Zamfara an fafata inda har ɗan bindigan nan dogo gide ya sha da ƙyar ya samu tsira da raunuka a jikinsa. A wani bayani da rundunar sojan ta fitar ta ce lokacin farmakin sojan sun tarwatsa gidan yaƙo sarkin fawa inda nan ne mafukar dogo gide inda suka kwace makamai da babura da tufafin jami'an tsaro kala daban-daban wani mutumin dan sadau ya ce dama 'yan bindigar na ba su wahala gaya mun yi farin ciki kwarai da gaske su da kansu suke zuwa suna labari wasu ma da kansu suke cewa sun inda ma'aikata ne ba su kare wani kuma nan take ya ce shi ya ma tuba da wannan halaka daga nan ya batta saboda irin bala'in da ya ga an masu. Ko a mako biyu da suka gabata sojoji sun samu irin wannan nasara a Sokoto inda suka hallaka 'yan bindiga masu yawa a dajin Tukandu da ke karamar hukumar mulki ta Tangaza. masana lamuran tsaro irin dr yahuza getso na ganin cewa wannan wata manuniya ce akan cewa shugabannin hukumomin tsaro sun shirya kamar yadda na sha faɗa cewar shi lagbaja da shi christopher musa da kuma shi na wata sama da kuma irin haɗaka da yi tare da suke yi tare da sauran shugabannin hukumomin tsaro na 'yan sanda da wato na eh, shugabannin jami'an tsaro na farin kaya wannan ya nuna 'yar manuniya ta nuna cewar lallai akwai kyakkyawar eh, nufi kuma kamar yadda na sha faɗa cewar 'yan najeriya su karfafa lallai za a iya magance wannan matsala to wannan 'yar manuniya ce ta fara nunawa akwai buƙatar ƙarin haɗin kai sai dai duk da haka 'yan bindigar sukan mamaye wasu al'ummomi suna cin zarafin su kamar yadda wannan mutumin ke cewa amma ko jiya sun yi mana bannanan ne kusan tsakanin murarin da da mu iyaka kilomita uku wani ƙauye da aka ce gidan taba. Yan Najeriya dai sun jima suna fatar ganin lokacin da za a kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro ko za a samu ƙasar ta hau turba ta samar da ci gaba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga baba da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki sojojin myanmar sun kaddamar da harin bam ta sama na biyu a yau laraba a yakin wato a wani yanki da ke karkashin ikon wata kungiyar 'yan bindiga ta wata kabila a kan iyakar kasar da china a cewar kakakin kungiyar 'yan tawayen yana fadawa afp farmaki ta saman na zuwa ne a lokacin da sojojin ke fafatawa da haɗakar ƙungiyoyi 'yan tawaye da ke faɗin yankin arewacin ƙasar mai yawan masana'antu 'yan ƙasar china inda gwamnati ta ce wurin ya fita daga hannunta wani jirgin soja ya kai hari a kan wani wuri da ke kusa da garin laiza a jihar kachin da misalin karfe 12.45 na rana in ji kakakin kungiyar 'yan bindigan ta kacin independent army yana fada wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya ce har yanzu babu wani karin bayani akan asarar rayuka inda ya kara da cewa harin na zuwa ne wuni guda bayan da wani jirgin sama ya sake bama-bamai guda uku a kusa da garin a garin na liza wanda ya kashe mutum ɗaya kana jikata wasu goma sha biyu a yau laraba wata kotun kasar indonesiya ta ɗaure shugaban wani kamfani da wasu jami'ai uku na kamfanin da ya maganin tarin yara da ake alakantawa da mutuwar sama da yara 200 wanda aka wato aka kama su akan take dokokin kariya na magunguna in ji lauyan kamfanin an zargi kamfanin na indonesia afifama da yin maganin tari na yara mai cike da wasu sinadarai da adadinsu ya wuce kima kana masu shigar da kara sun tuhumi jami'an guda hudu da gazawa wurin yin gwaji da na abubuwan da aka hada magungunan da gangan duk da cewar suna da hali da kuma alhakin yin haka a cewar takardu sammaci lauyan kamfanin reza wendra prayogo ya ce sun musanta yin ganganci kana kamfanin na tunani akan ko zai ɗaukaka ƙara jama'an guda hudu sun hada ne da shugaban kamfanin arif wato prisiyat hararab an yanke musu hukuncin zaman gidan yari na shekaru biyu daga wata kotun garin kadiri da ke wato lardin java ta gabas inda kamfanin yake. a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar niger inda hukumomin shari'a suka sanar cewa binciken da suka gudanar ya ba da damar gano wasu ƙarin bayanai da ke gaskanta zargin yunkurin tserewar shugaba Muhammad Bazum da iyalansa. suna masu cewa sun kama kudade da dama da wasu tarin kayayyaki da suka hada da wayoyi da kwamfutoci a fadar ta hambararren shugaban lamarin da ya haifar da muhawara tsakanin 'yan kasar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu sulamun mana barma ya aiko mana daga birnin yamai da yake bayani a gidan talabijin rtn mallakar gwamnatin niger alkali mai shigar da kara a kotun ɗauka kara ta birnin yamai salisu shebu ya ayyana cewa bayanan da suka tattara sun yi nuni da cewa sun gano an ɗauki hotunan barikin dogaran fadar shugaban ƙasa da suke zargin haɓararren shugaban ƙasar ya tura wa faransawa sannan ya ce sun bankaɗo tsarin da aka kitsa a ƙoƙarin tantance filin da jiragen helikwafta za su sauka su ɗauki shugaban da iyalinsa domin kai su birnin kebbi. The filmage du camp de la garde présidentielle dont les images sont envoyées mai shari'a salisu shebu ya kara da cewa binciken kayayyakin da aka kama a hannun masu yunkurin tserewar da wanda aka gudanar a fadar shugaba bazum sun ba da damar kama makudan kudade da kadarori masu daraja une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président ya ce miliyan 86 da jika 250 na sefa da dalar amurka 17,17 da euro 3,833 da pound na ingila 5 da ghana cedi 16 da zinare gram 2,800 da azurfa gram 333 da kwamfutoci 3 da na'ura guda ta daukan hoto da wayoyin hannu 13 da layukan waya masu tarin yawa da takardun filaye kimanin 25 da dai wasu wayoyi sama da goma da aka lalata da bindiga samfarin bereta da sauran kayayyaki sannan an kama kudade miliyan 68 na sefa da kudaden kasashen waje a hannun wasu dogarawan fadar shugaban kasa da ake zargi da hannu a yunkurin tserewarsa 13 téléphones portables, 25 actes de session, wani na hannun daman haɓararren shugaban ƙasar sahanin muhammadu da ke mai da martani akan waɗannan zarge-zarge na kallon abin a matsayin yunkurin shafa kashin kaji bayan mun saurari wani jigo cikin kuci janaral tumba a ƙasar lome inda ya kwatanta cewa da a wannan da shugaban ƙasa ba su ga wace irin teknoloji ta zamani ce wadda ya kamata a zo da ita wadda za a iya kai musu hari a samu galaba wanda ya kwatanta ma idan an ka ce ana son a hidda shi shugaban ƙasa ko shakka babu sai dai a ɗauki gawa tai annan yanzu ku unwani da shari'a ku ce wai a'a har yanzu ku kura nan bayan zance haba in mai hodi bai da hankali to mai saurari yana da hankali kuma su sani wa da Allah yana nan hukuma Allah bai kwana. To amma a ra'ayin shugaban kungiyar Grass ya Salisu Amadu na ganin bai kamata ya gaugawar yanke hukunci kan bayanan na hukumomi ba. Sha'anin shari'a ba a anticipate ba a gaugawar kada miya dawa na rumbu. Basu shari'a wata gona ce daban wadda duk lokacin da ka ɗauke ta haika ga ashe ta wuce wannan bayanin gidan shugaban kasa dan an ci an samu kuɗi miya amma maki a ciki gidan shugaban kasa dan an ci an samu zinariya miya maki a ciki ba da an ga kuɗi ba za a ce ga muno kuɗin ba da an ga zinariya ba za a ce ga muno wani zinariya ba da an ga muno wani kama kama za a ce ga muno sai shari'a ta yi bincike a huddo a hudu menene wannan abin mun kwashi ko miye za a yi da shi a ranar 20 ga watan oktoba da ya gabata ne majalisar sojoji ta CNSP ta ba da sanarwar dakile yunkurin tserewar shugaba Muhammad Bazum da iyalinsa da jami'an tsaron sa biyu har ma da masu dafa masa abinci su biyu lamarin da ya haifar da babbar muhawara a tsakanin 'yan ƙasa. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida wakilan namu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Nasiru Adamu Elkaya da shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.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 bayan kammala tara kuɗin wanda tsohon gwamnan jihar aminu waziri tambuwal ya ba da tasa gudumawa an samu saɓanin fahimta tsakanin ɗan majalisar dokokin jihar da asusun da ke ƙarƙashin tsohon gwamna attahiru dalhatu ba farawa Dan majalisa da ke wakiltar yankin a majalisar dokokin jihar Aminu Almustapha Boza na ganin ana tafiyar hawainiya wajen kashe kuɗin ga muradin da aka saka a gaba. Bayanansa sun sa wasu na nuna yana yin riga malam masallaci ko bai fahimci yadda lamarin yake ba ne. Farko mun ji ta bakin ɗaya daga fitattun 'yan yankin Muhammad Shu'aibu Bakwai wanda ya kawar da bayanan na Aminu Boza. a shi dama Bahaushe ya ce ciki da gaskiya ba ta huda shi. waɗannan kalamai da honorable aminu al-mustapha boza ya yi ko kuma aminu boza zuwa ga garkuwa garkuwan daular usmaniya alhaji tahiru dalatu bafara kalamai ne waɗanda suna koyar da darasi ga rayuwa magana Kudin Kungiya da honorable aminu boza ke yi cewa kudi na ga garkuwan sokoto na daidai ina so ya sani cewa wannan kungiyar ba jahilan mutane suka kawo kungiyar nan ba bil asali ma jagorancin wannan kungiyar akwai har profesa na bangaren ilimi na zamani cikin wannan kungiyar ya je bincika akwai bayan shi je wanda profesan da ke jagorantar ta murgayi eh, profesa nasiru gatawa allah ya ji kance mishi rahama akwai profesa ba guda ba yanzu haka waɗanda yake suna cikin wannan kungiyar akwai 'yan boko da dama waɗanda gogaggi ne suna cikin wannan ƙungiyar. don haka ba ƙungiya ba ce ta 'yan bangar siyasa da ake zuwa a shirya babu tsari babu fasali babu tubali na gaskiya a an yi umfani da mai girma tsohon gwamnan jihar sokoto garkuwar daular usmaniya an jawo shi zaman shi na uba zaman shi na jigo ga wannan yanki na gabacin sokoto da kuma jihar sokoto ga baki ɗaya suka gargace hanya za a bi wannan kungiyar ta samu karbuwa kuma ta yi tasiri mutanen nan suwa ga babu wata hanya da ya kamata su bi domin wannan abu ya samu ci gaba kuma ya samu karbuwa kuma ya kai inda suke so su cimma sai an zo an samu goyon baya da shawara ta garkuwar daular usmaniya lacizon nan bai kaya musu ba ya aminta kuma ya shiga gaba suka biyo shi baya shi hunumin eh, eh, aminu goza da ya wannan bukata gare shi kamar yadda yake da bukata can harko mu mun sani mun san abin da ke kai shi gidajen rediyo yana dumuwa kan harkar insecurity ko da yake wannan mun san cewa ba gaskiya ba ne ba yana yi don talaka ba wannan hanyar ba za ta kai shi ko ina ba ko ba za ta kulle da shi ko ina ba kuma mu muna kira gare shi idan yana da wata hujja ko wata shaida wadda yake da tabbacin cewa kuɗi na garkuwar dole usmaniya ya zo ya furudin ɗinta garkuwa yana da yara ba ma sai ɗayan shi yaran shi da ya taimaka a cikin duniya yana da waɗanda suna nan ba miliyan ɗari kaza da yake magana ba ko ne suna iya bada su kuma in bai da shaida to ya sani dole hito ya yi kariya ga abin da ya faɗi domin kungiya da aka yi ta an yi kungiya bisa ga ilmi masu ilmi sai gina kungiya waɗanda suka sa abin da suka yi don hakan ga kungiya da yake gani tana da kwamiti na zartarwa tana da kwamiti na ladabtarwa tana da kwamiti na kuɗi tana da kwamiti na yada labarai kowane irin tsari da ya sani ana gina tubali na kungiya halattattun kungiya wannan kungiya tana da nata tsari don haka ba kungiya ba ce ta banga wadda haka ɗaya za a haɗa kuɗi a kwaso a kawo gidan wani don haka ya je ya bincike game da wannan lamari wannan lamari ya shigo shi ta bayan hage domin bai tsaya ya san abin da ake ciki ba kawai ya faɗo ne kuma ya yi abin da ya ga dama kuma da yarda Allah sai ya cinci abin da baya so don kwai abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama za a cimma lokacin da shi kuma zai ci karo da abin da bai so lokacin da kuma bai bukata ya ci karo da shi don haka muna jan kunne ne cewa ya san irin abin da ya kai ya san kuma irin ɗumumuwan da yake zuwa yana yi mutumin da sanadiyya ta fara rika kuɗi na gwamnati yau an waye ya mance wannan mutum shi ya abin ya fi gare shi shi ya abin eh, kage shi ya abin yi kage shi ya cin zarafi gare shi to daga karshe ina kira na gare ka honorable aminu boza ka ji tsoron allah ka san cewa wannan duniya ba matabbata ba ce. shirin arewa yau ake sauraro daga sashen hausa na muryar amurka. arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yanzu kuma ga dan majalisar aminu almustafa boza don ya yi bayanin shi me yake nufi ne da kalaman nasa ka san matsalar banditiri ta dame mu musamman gabacin Sakkwata lokacin nan mm. so sai ma wanda har yanzu kaga akwai shi bai wuce ba lokacin nan shi mai girma tsohon gwamnan jihar sakkwato ya kira taro gwadabawa wanda duk yan jarida duk sun zo wurin taron nan na gwadabawa wanda an kai da na waje da na najeriya wanda an ka tara kuɗaɗe wanda har shi rat onar aminu waziri tambon lokacin yana gwamnan sokoto ya yi alkawalin zai ba da naira miliyan ɗari shi ma nashi taimako to a takaice kuɗin dangar aka tara sama da naira miliyan ɗari uku shi na ni kira da cewa don Allah na da Allah in na farko dai ina ya aka yi da kuɗaɗen nan tunda an tara su da sunan tsaro matsalolin da muka fuskanta na tsaro na gabacin Sokoto to ina aka yi da kuɗi na kuma me aka yi da su shi na su yan jarida suka je suka samu sakataren kwamitin suka yi magana da shi ya ce shi na suka same ni suka ce ai kuɗin naira miliyan ɗari da sittin ne aka tara ba su kai miliyan ɗari uku ba na biyu kuma Aminu Waziri gwamnan Sokoto na lokacin da ya alkawari alkawalin da ya yi na naira miliyan ɗari miliyan hamsin ya basuwa to shi na sai ni ce to ina kuɗaɗen suke kuma me aka yi da su idan ba a yi ko tun da ka gani ba mu ga an sai komi da su ba tun da mu wakilai mu ce na wannan yankin to kaga abu na wanda an kasa kuma mu abin ga ya dame mu duk wanda aka gabace sakkwato yana cikin bala'i yana cikin masifa to kaga ayyaka kuma gashi har kuɗi gashi mahita an samu kuɗaɗe na idan an kai amfani da su Ina mai tabbatar maka ana sayan mashen mashen wa'anda ka isa a ba 'yan banga da su ji gaba da barayin nan idan kuɗaɗen na aka yi amfani da su aka sai sauran abubuwa suna iya amfani a je a tunkari barayi na a faɗa da su yan bangamu ba su da mashin mashin ba su da makamai masu kyau kaga sai su zo su farma gari su yi abin da suka so amma idan ga mashin mashin da tun da kuɗaɗen nan suna isa don a yi wannan abubuwan ainihi a shawarar ni bada sai a yi wannan abubuwa da su tunda muna fata wannan abin ya kare to shi sai ya kare za a hito da abin nan a yi koko ni shi magana da ni kaga a yanka duba mm. Wato Aminu Boza ba wai kana zargin an cinye kuɗin ba ne kamar kana so ka ba da shawara ne ga a fito da Ni abin da nake a fito da kuɗaɗen na a yi aiki da abubuwan nan saboda yanzu kaga muna cikin matsalolin nan yanzu duk wanda a gabacin Sokoto ya san abin nan ba kaman da ne. abin ya fara raguwa na ɗaya kenan na biyu kuma gwamnatocin sokoto kebbi zamfara katsina jigawa kebi naija suna nan suna neman su ɗauki mataki guda wanda za a tattaɓe 'yan ta'addan nan gaba ɗaya to kamin a tattaɓa 'yan ta'addan nan gaba ɗaya kaga an yana da kyau a ce a fito da kuɗaɗen nan a yi ayyuka da su da sauransu domin a kakaɓe tunda in sai an ƙare wannan abu to idan aka fito da kuɗaɗen nan to mi za a yi da su to ka abin gaɗi na ne ni na faɗa gaskiya kuma ni nin nema kuma shi mai girma bafarawa ya tara mutane gwadabawa kuma ya faɗi cewa gashi an samu kuɗi an nemi taimako an samu na biyu goma ya girma gwamnan sokoto shi kai ne ya hawa ya ce ya ba da tashi gudunmuwa ta miliyan ɗari to kaga duka wayannan kuɗaɗen suna ni ko ni nemi to ya aka yi da su in kun ba a yi wani abu da su ba to a kawo kuɗaɗen nan a zo a ci gaba da yaƙa 'yan ta'adda kuɗaɗen nan ta ji ɗai abin da abin gaɗi na.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 Sakon farko a yau naka ne sardanin kwallon Misau zaharadin Muhammad Kaka kace salam yawai Hausa ina kira ga shugabannin Najeriya da su dubi halin da kunci da tsadar rayuwa da talakan Najeriya ke ciki su sani cewa Allah zai tambaye su yadda suka gudanar da shugabancin su akan talakan Najeriya sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Abubakar Ankurin Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja. sai Malam Abdullatif Tanko na yashin lakwaja jihar Kogi a Najeriya. Kuka ci salam murya Amurka. Muna jajantawa al'umma Falasɗinawa bisa ga yakin da suke gwamzawa da Isra'ila a zirin Gaza. Gashi ba mu mallaki komai na ba da gudunmawa ba. To amma muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi. Sako na gaba na ka ne baban gida buba fajewa kace salam biyu ga Hausa. Hakikanin gaskiya mu al'ummar Najeriya ba ma goyon bayan saya wa 'yan majalisar dokokin Najeriya sababbin motoci. haba jama'a a irin wannan halin kunci da talauci da talakan najeriya ke ciki shine za a ɗebi makudan kuɗi irin waɗannan da sunan sayan motoci ga 'yan majalisu ya kamata shugabanni da 'yan majalisun su ji tsoron allah su sani cewa allah masani ne akan komai kuma akwai rana ta ƙarshe sai sakon ahmadu manaja unguwar karfin madaki a jihar Bauchin Najeriya kace zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka muna yin allah wadai da rikicin siyasar jihar rivers a gaskiya wannan fada ba komai bane illa son kai da son zuciya da ma neman tabbatar da siyasar ubangida na karfi da yaji fatan ma'anar shine allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan lamari a siyasa ta son zuciya da ta ubangida a mu najeriya Sako na gaba kuma na ƙarshe a yau naka ne Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi, Najeriya. ka ce salam VOA Hausa. Ina kira ga 'yan kasuwanmu da su ji tsoron Allah su daina tsawala wa al'umma akan kayan masarufi ganin yadda kullum sai an samu ƙari a kayan da al'umma ke amfani da suna yau da kullum kowane ɗan kasuwa ya raɗe cewa dala ta yi tsada wasu 'yan kasuwan ko kusa ba abin da ya haɗa kasuwancin su da canjin dala to amma sun raɓe da hakan suna tsawala ma 'yan uwansu talakawa da fatan kiran nawa zai kai da kunnuwan 'yan kasuwanmu to masu sauraro da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana kuma za mu ci gaba da karanto su sai an ji ku. madalla shirin namu kenan a wannan zangon amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai. a yau laraba rukunin farko na 'yan kasashen waje da suka makale a zirin gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin isra'ila da kungiyar 'yan bindigan falasdinawa ta hamas sun fara barin yankin da aka yi wa kawanya zuwa cikin kasar misira sake buɗe kan iyakar wato rafa domin ba masu rike da kwalin fasfot na kasashen waje damar ficewa yana cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin isra'ila da misra da kuma hamas a qatar akalla 'yan kasashen waje 400 ne aka ba su daman wato ketarawa zuwa cikin misra shugaban faransa emmanuel macron ya isa kasar kazakhstan a yau laraba a zagayen farko na ziyarar da ya kai a tsakiyar asiya yankin da aka daɗe ana kallo a matsayin wato bayan gidan ƙasar rasha da ya janyo hankalin ƙasashen yammacin duniya tun fara yaƙi da ƙasar ukraine sojojin myanmar sun kaddamar da harin bam ta sama na biyu a yau laraba a kan yankin da ke karkashin ikon wata kungiyar 'yan bindiga ta wata kabila a kan iyakar kasar da china a cewar kakakin kungiyar 'yan tawayin yana fadawa afp farmaki ta saman na zuwa ne a lokacin da sojojin ke fafatawa da wata haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawaye da ke faɗin yankin arewacin ƙasar mai yawan masana'antun 'yan ƙasar china inda gwamnati ta ce ɓangaren ya fita daga hannunta. a yau laraba wata kotun kasar indonesia ta ɗaure shugaban wani kamfani da wasu jama'ai uku na kamfanin da ya yi maganin tarihi na yara wanda ake alakantawa da mutuwan yara 200 a kan take dokokin magunguna in ji lauyan kamfanin To a gaishe ka masu saurare da haka kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu da karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin karin wato yin tsokaci. Muna godiya ta musamman ga dukan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku waɗannan shiri da suka hada da Baba Yakubu Makeri, Julie Gresham da kuma injiniya Mukila a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri.